Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad FM duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce da kuma Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin na la'asiriyar yau Juma'atu babbar rana. Kafin ku ji abin da muke tafata shi ga kanin labarai. Shugaban kasar Chadi Idris debi ya lashe zaben sabon wa'adi wanda wannan shine karo na biyar akan karagar mulki. har yanzu abin fallasan da ke addabar prime ministan kasar malaysia na ci gaba da yin illa ga kasuwannin hada-hadan kudade da ma harkokin siyasar kasar shugaba barack obama ya tsohon bakinsa cikin tattaunawar nan da ake na jefa kuran amincewa ko akasin haka cewa kasar birtaniya za ta yanke hukunci ko dai za ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma a'a kanin labaran kenan a yau ne jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha powers ke kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ta kai najeriya in har ya yi rashin imanin da lokacin da yake ofis ya kapta ya ba kuma da ya ga daman bayarwa wane imani yake da shi da in ya saukan an ce za a ci gaba da bashin ya ce ba zai sai ku gafarce mu a jamhuriyar Nijar kuma yan majalisa sun kada kuri'ar amincewa da karawa yan majalisar karkara watanni shida ko menene dalili na farko Nijar kasa ce wanda take alfahari da noma idan an ce an kama aikin gona ka gani ba tabbas ba ne a samu damar an da mutane kowa da kowa zai je wannan zaɓe na biyu eh, kaiwa kayan zaben da kanshi akwai hanyoyin da inda damana ne ba za su biyu ba muna kuma da rahotanni kan matashi da shalkutar rundunar sojin najeriya ta yi kan wani sabon salon jan ra'ayin matasa da kungiyar boko haram ta dauka da kuma yadda gwamnoni ke sauya dokoki da nufin ci da gumin talakawa A shirin Musulunci tushen rayuwa yau Usman Kabara ya haska fitila ne a shiya arewa maso gabashin Najeriya inda harkokin ilimi suka tsaya cak sakamakon tashe-tashen hankali. Amma duka sai bayan kun sha labarai. Masuware Assalamu alaikum. Shugaban kasar Chad Idris Deby ya lashe zaɓe sabon wa'adi wanda wannan shine karo na biyar akan karagar mulki. debi ya buge abokan karawarsa har su goma sha uku da gagaruman tazara sai dai yan adawan sun zarge shi da tafka magudi a zaben a cikin sanarwar da hukumar zaben kasar ta bayar ta ce shugaba debi ya lashe zaben da kashi 61 da rabi cikin 100 da kur'un da aka jefa inda ya ba babban madugun yan adawa sale kezabdo ratar kashi 50 sai dai kezabdo ya ce ba komai cikin zaben sai magudi kirzado shi da sauran 'yan takara sun ce ba su yarda da sakamakon wannan zaɓe da suka bayyana a zaman na fashin kuri'u ba suna zargin debi da jibge ta katin zaɓe kafin a jefa kuri'a suka ce ɗan ruwan akwatunan zaɓe sun yi layar zana kana shugaba debi ya kulle sojoji masu yawan gaske da suka yi niyyar kin jefa masa kuri'a sai dai kuma a waje ɗaya masu ido daga tarayyar kasashen afirka sun bayyana cewa an gudanar da zaɓen ba tare da magudi ba ita ko hukumar zaɓen ƙasar ta ce mutane sama da miliyan shida ne suka jefa kuri'ar kuma an samu akalla kashi hamsin da biyar da suka fito kuma tun da debi ya samu sama da kashi hamsin kenan ba bukatar zagaye na biyu ga wannan zaben har yanzu abin fallasar da ke addaba firaministan kasar malaysia yana ci gaba da illa ga kasuwannin hada-hadar kudade da maharkokin siyasar kasar shekara guda bayan da ake zargin shi da laifin batar da sawun wasu kudade na gwamnati wannan lamari ya faɗo kan kamfanin sarrafa hannayen jari na ƙasar ta malaysia imdb a yau bayan rahotanni da suka fara fitowa a shekarar da ta shige cewa an karkatar da akalar wasu miliyoyin daloli zuwa ga asusun firayim ministan najib razak a wani banki sai dai sau tari aka tayar da wannan batu najib yana karyata shi ne yayin da ministocin shari'a ko kuma a attorney janar na kasa shi ko cewa yake yi waɗannan kuɗaɗe kyauta ne da gidan sarautar ƙasar saudiya ta baiwa firayim ministan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya tsohon bakin cikin tattaunawa wannan da ake na jefa kuri'an amincewa ko akasin haka na cewa kasar birtaniya za ta yanke hukunci ko dai kasar za ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma a'a a cikin wani shafin jaridar telegraph da aka wallafa jim kaɗan bayan da jirgin shugaba obama ya sauka a tashar jirgin sama na standard da ke wajen birnin london jiya alhamis shugaba obama ya buƙaci birtaniya da ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar ta tarayyar turai ya ce yana wannan shawarar za ta ƙara wa ƙasar tasiri ainihin shugaba obama ya ci gaba da cewa batun cewa ƙasar birtaniya ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar tarayyar turai wannan shawara ce da ya rataya kan wuyan 'yan ƙasar ya ce kungiyar ba ta katsalandan ga harkokin birtaniya sai dai ta kara mata tasiri don haka idan tarayyar turai ta kasance mai karfin gaske hakan ba zai zame barazana ga birtaniya ba mai makoma sai ya kara mata martaba idanun duniya shugaba obama ya bayyana cewa birtaniya da amurka suna dangantaka ta musamman wadda amurka ke kallon kasar ta birtaniya da babban tasiri A ƙasar Turkiyya yanzu haka ana yi wa wasu malamai jami'a hudu da 'yan jaridu biyu shari'a a yau Juma'a a lokuta daban-daban game da faɗin albarkacin baki a ƙasar ƙarƙashin shugabancin Recep Tayyip Erdogan. Su dai waɗannan malaman jami'an ana tuhumar su ne da samar da wani bayanin farfaganda akan ta'addanci bayan sun sa hannu suna Allah wadare da matakin da ƙasar ta turkiya ta ɗauka kan 'yan tawayen Kurɗawa. su kuma 'yan jaridan za su fuskanci shari'a ne sakamakon tuhumar su da ake yi da aikin leƙen asiri su dai waɗannan 'yan jaridan da suka hada da kyan dumbar babban editan jarida kumhuriyet da babban wakilin sa da ke ankara dangul suna iya fuskantar hukuncin ɗaurin rai da rai muddin aka same su da laifi akan labaran da suka rubuta cewa ƙasar ta turkiya ta shigar da makamai zuwa ƙasar siriya ta barauniyar hanya su ko malaman da sauran 'yan uwansu su ma suna da dubu guda sun sa hannu ne akan wata takarda kira ga gwamnatin kasar ta turkiya da ta dakatar da cin zarafin kurdawa da kuma mayar da su ƙasarsu sun da duk wasu mutanen da ake yankin waɗanda ƙasar ke wato take tukawa take gazawa azaba wannan wasiƙa ta harzika shugaba erdogan abin da ya sa shi da duka matakansa suka ɗauki matakin domin hukunta su yau ne ƙasar koriya ta arewa ta ce ta yanke shawarar tura iyalan wasu 'yan ƙasar ta da suka canza sheka suka gudu zuwa seoul amma ta ce sace su ƙasar koriya ta kudu ta yi amma mako ta kudu ta yarda da wannan shiri na yin ganawan ido da ido a tsakanin yan uwan tana mai cewa waɗannan mata su goma sha biyu domin raddin kansu ne suka tsere suka koma kudu sai dai hukumomi a pyongyang sun yi kashedin ɗaukar matakin masu tsanani na martani idan har kore ta kudu bata kyale yan uwan sun gana da juna ba kungiyar red cross ta kore ta arewa ta faɗa a cikin wata sanarwar da ta bayar a kamfanin dillancin labaran ƙasar cewa iyalan da aka sace masu 'ya'yan mata a tsakar rana sun kosa domin su gana da ba tare da wani jinkiri ba pyongyang ta ki amincewa a yi wannan ganawar alama ce ta cewa koriya ta kudun ta sace waɗannan matan ne labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda shalkutar rundunar tsaro ta bayyana sabon salon da kungiyar Boko Haram ta ɗauka na mudda wato na yaudaran matasa. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na da ci gaban rahoton. sanarwar yadda 'yan ta'addar najeriya kan jara a matasa da lamuni wacce ta fito daga helkwatar tsaron najeriya a salon ankararwa ta nuna boyayyen tsarin na gudana ne musamman arewa maso gabas kakakin rundunar tsaron najeriya burgidiya janar rabi abubakar ya ce lamuni na tunkarar mahauta ne teloli da sauran masu sana'ar hannu don su fada aikin boko haram na tuntubi kwararre kan wannan bangare na ta'addanci dr muhammad bello na jami'ar jigawa don jin yadda yake ganin ingancin wannan kan da garken gaskiya ana yaudara matasa da kuɗi gashi su zo a ba su jari da za su biya amma ba biya za su yi ba yaudara ce kawai da idan aka ba su sai wato dama ce na i a kawo a jawo su jiki a ba su aƙida wanda za su bi to ta wannan hanya ake bi yanzu ana ta ƙoƙarin a yi wannan dabara wanda dai su ma sojoji suna sanar da wannan Ah, idan aka kawo irin wannan maganar kuɗi wannan ya nuna fa akwai wasu mutane ko daga cikin gida ko daga waje da suke ba da kuɗi suna ɗaukan nauyin 'yan ta'addan nan kenan. ai malam to bara kai ka idan ane batun daga cikin gida ko a waje tabbas wannan ban fi da tsammani ba domin an sha zargi ane cewa wannan abin da siyasa ciki yan siyasa ai an zargi wasu yan siyasa namu kuma suna nan ciki suna nan an zarge su wani bincike aka yin aka fara bincike sai ka ga wato an mai da abin wasan yara akwai kuma wanda yake su ma suna waje ta wajen kamar misali yanzu ga ita ah, yan malam namu na nan ah, Najeriya suna da dangantaka da na waje ISIS ɗin da ake ta yaƙa a Siriya da Iraq. Yanda shaidun gani da ido ke cewa a baya, 'yan Boko Haram na tilastawa maza musamman ma matasa shiga ƙungiyar. koyon sun ƙi su fuskanci kisa inda su kuwa mata akan yi awon gaba da su ga abinda da abigail goza wacce ta kwato daga boko haram ke cewa da mota suke yin tafiya za su sayar da motocin su a cikin jeji sai su hawo mashin in sun hawo mashin su sayar da mashin nasu sai su shiga kakama mutane maza kuma an suka kama su an ka ki bindiga sai za su kashe ka su cire kanka su aje maka kan kirji da suka watsar da mutane suna tafiya a idonka ko da rana ko a wanda lokaci ba wanda ya isa ce musu ba haka ba. ma dai ta wace hanya 'yan Boko Haram ke bi a zahiri dubban rayuka sun salwanta garuruwa sun zama kufayi a masifa mafi muni tun bayan marwa mai ta ne. Nasura da mai kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ba ma dumu ba ma To sai kuma batun harkokin wakilci da mulki a Najeriya inda masu kula da lamura ke cewa 'yan siyasa na ci da gomin talakawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana daga birnin tarayya Abuja. Ba sabon labari ba ne yadda duk wani gwamna da ya kammala wa'adin mulki karo na biyu a Najeriya kan nemi takarar tafiya majalisar dattawa da yawancin tsofin gwamnonin kan yi amfani da tasirinsu wajen lashe zaɓe. bullowar zargin shugaban majalisar dattawa bukola saraki ya ci gaba da karbar albashi har bayan da ya sauka daga gwamnan kwara ya tado batun karbar fansho duk wata ga tsofin gwamnoni da a yanzu da yawan su ke majalisar dattawa kai tsaye mai sharhi kan lamuran yau da kullum muhammad adamu ya ce ba da irin wannan fansho ya saba hankalin masu zaɓe da sauran al'ummar jihohi gwamna ya samu dama ya bar ofis ya dora wanda yake so saboda haka masu ra'ayin shi ne a asirce su kuma suka ga dan me ba za a ci gaba da bashi ba sun ci gaba da bashin zai ta ansa in har yana yi rashin imanin da lokacin da yake ofis ya kapta ya ba kuma wa'anda ya ga daman bayarwa wani imani yake da shi da in ya saukan an ce za a ci gaba da bashin ya ce ba zai ansa ba ya riga ya gurɓata batun tsarkaka bai taso ba. Ga tsohon gwamnan Kano sanata Kabiru Gaya ya ce wannan ba zai zama cin tudu biyu ba matukar majalisun dokokin jiha sun amince a bada wannan fansho. Majalisa ce take yanke shawarar wa za ta ba fansho. Majalisa jiha na wajen gwamna kuma ta yanke. Waɗansu suka cimma gononi suna karɓar fansho. Allah sarki ne ne dai dan auta shine ne hanzu ba ta bani ba. Na neman fanshon ɗin ma shekarun baya da yawa na nema ba a yi ba daga baya na nema ban sani ba ko yanzu akwai musu za su yanke sai sun ce a bani ko ba sai ba Allahu ya alamu amma dai alhamdulillah na yi sana'a ta da nake rayuwa kuma na goda Allah amma fansho wajibi ne doka ce a bawa kowane tsohon gwamna dokar ta ce tsohon gwamna bata ce gwamnan soja ba ko gwamnan siyasa tsohon gwamna amma na siyasa to ni tsohon gwamna ne na siyasa kuma kwanan a majalisar dattijai da kuma majalisar tarayya muka yanke doka a biya tsofaffin shugabannin kasa da shugabannin majalisar dattijai su kuma su ana ana biyan su to wannan kaga abu ba wani abu na dinga dauka lissafi muna karba can muna karba ba ko da ni ba na karba din wancan ma da suke karba na ganin laifi ne tunda ba laifi bane dan dan fansho yayi wahalar da yayi abin da yasa muke cewa ba da fansho yana da muhimmanci misali kamar gwamna kamar wadansu manya kamar ma'aikacin gwamnati in baka yi hankali ba zai bu fanshon su kafin ya tafi menene matsayin amsar wannan fansho a shari'ance ita ce tambayar da na yi wa barista mai nasara kogo ibrahim babu wani wuri a tsarin mulkin najeriya ko wata doka ta najeriya da ta ba da dama ko da anini ne bayan ranar da mutum ya sauka daga kan mukami ya ci daga asusun gwamnati wannan kuɗi haramun ne babu inda yake da hurumi da zai ci waɗannan kuɗi babu inda yake da hurumi da za a ƙara bashi ko da naira ɗaya ne daga ranar da aka rantsar da wani sabon gwamna masu sharhi dai yana ganin yawaitar tsofin gwamnoni a majalisar dattawa kan sanya yawan kutsowar muradun ƙashin kai cikin muhawarar majalisun da kuma ɗaukar wasu matakan kare kai daga tuhumar da kusan dukkan tsofin gwamnonin ke fuskanta a kundin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku ji tsoron Allah mulkin ku, sani mun zaɓe ku ne fa, ba don ku shiga Haka yake to bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda 'yan majalisa suka kaɗa kuri'a amincewa da ƙarawa 'yan majalisar karkara wa'adin watanni shida. Ga rahoton da wakilin musulmin mani ya haɗa mana daga Nyame. bisa tsarin jadawalin da hukumar zaben kasar Nijar ta bayar a can farko a ranar tara ga watan Mayu ne ya kamata a gudanar da zaben na shugabannin kananan hukumomi sai dai bisa la'akari da wasu matsalolin da ka iya kawo cikas ga ayyukan gudanar da wannan zaɓe ya sa hukumomi nuna buƙatar ɗage wannan rana dalili kenan da gwamnati ta gabatar wa majalisar dokoki ƙudurin dokar da ke ƙara tsawaita wa'adin 'yan majalisun karkara wato kansiloli honorable shafi'u magarya ya min karin bayani akan hujjojinsu na amincewa shawarar gwamnatin idan an ce a yi zaɓe a lokacin da ya kamata a yi shi na ƙarshen mandal kwansanyoyi to zai kasance cikin damana ne kaga kwa cikin damana akwai matsala guda biyu da suke iya gilma na farko niger ƙasa ce wanda take alfahari da noma idan an ce an kama aikin gona ka gani ba tabbas ba ne a samu damar an da mutane kowa da kowa zai je wannan zaɓe na biyu eh, kaiwa kayan zaɓen da kan shi akwai hanyoyin da inda damana ne ba za su biyu ba kenan kaga dole a yi hange a yi nazarin yadda ya kamata a yi zaben yadda kowane ɗan ƙasa ya kamata a je ya yi kamar zaben wannan wanda ya wuce Ko baya ga waɗannan dalilai matakin ɗage zaben ƙananan hukumomin wani abu ne da zai ba 'yan siyasa isasshen lokacin har hada takardun 'yan takara in ji ɗan majalisar dokokin ƙasa honorable hamma asa. Lalle kamar haka ina jin ya ba da dama mutane su ƙara kintsa takardu nasu na 'yan takara duka 'yan takara na ƙananan hukumomi da na eh, jaha-jaha don kun san yanzu ne an ka fito daga wancan zaɓe to kenan wanga lokaci da an ka ƙara gudawa za shi gyarawa da kyau ga 'yan siyasa su da kansu saboda su sami alawarsu lokacin da za su samu su ƙara gyara takardu saboda ma an sami kari na kwasaye-kwasaye duka jiha-jiha. Wannan dai shine karo na biyu da ake karawa 'yan majalisun karkara wa'adi saboda dalilai na rashin shiryawa zaɓe saboda haka shugaban kungiyar muryar talaka lavuwa de sanvuwa nasiru saidu ke cewa 'yan siyasa bu su ɗauki wannan zaɓe na kansala kansala kama abu wanda ya kamata a ce turbata ta demokradiyya mu kuma ga matsayinmu na kare hakkin demokradiyya da hakkin ɗan adam muna ganin wannan zaɓe ya fi kowane daraja don shi ne aka ba talaka dama ya ci gashin kai ne ya zaɓi mutum wanda ya dace domin ya yi mulki cikin lokacin da ya kamata ya yi ya yi abubuwa na ci gaban karkara dangance da irin nauyin da gare shi amma idan aka ɗauka kama kara zube in an ga dama a yi in ba a ga dama a yi ba ana ta gudde-gudde kaga wannan abu yana nuna demokaradiyyar mu tana da cikas batun tsayar da ranar da ta fi dacewa domin gudanar da zaben kananan hukumomi wani batu ne da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a can baya tsakanin yan adawa da suka nuna bukatar ya kasance akan gaban tsarin jadawalin hukumar seni da kuma masu mulki da suka kafe akan sai dai ya biyo bayan na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger da lakada da ya shafa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 11 da minti 18 na asuba idan muka shigo a shirinmu na karshe a yammacin yau za ku ji wani matakin tarihi da aka ɗauka a jihar niger na tallafawa marasa galihu da ke yankunan karkara ni kudi na da muka samu zan yi anki da shi da marayu zan taimaki marayu na kimanin mata sittin ne dai da akasarinsu jawarawa ne suka samu gudunmuwar kudin to sai ku kasance tare da mu a shirin namu na yammacin yau domin jin karin bayani yanzu dai ga usman kabara da shirin mu na gaba Allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. a wannan makon shirin musulunci tushen rayuwa zai ɗunguma da mu ne gaba ɗaya zuwa yankin arewa maso gabashin najeriya kasancewar wannan yanki na arewa maso gabashin najeriya rayuwa ta ta'azzara ta inda ba mai samun damar tsayawa cikin kwanciyar hankali balle ya yi karatu ko makamancinsa to amma ya zuwa yanzu abubuwa sun lafa domin kuwa ana samun ci gaba da samuwar zaman lafiya a wannan wurare wannan ce ta sa malamai na ahalus sunna suka rankaya suka nufi wancan yanki domin ganin cewa sun ba da gudunmawa musamman ta bangaren karatun addini domin a ci gaba da ilmantar da mutane kamar yadda ya dace. Wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya ranka ya cikin wannan tawaga ga kuma rahoton da ya haɗo mana. Samun nasarar fara kwantawa lamura don inganta tsaro a arewa maso gabas ya sanya malaman ahalu sunna suka nufi yankin don karfafa makarantun islamiyya da ke haɗe da boko don ƙara tarbiyyantar da al'umma aƙida sahihiya. wannan yunkuri dai ya kai ga shahararriyar kungiyar ahalu sunna izala ta bude kwaleji ilimi a tsakiyar yankin wato jihar gombe da za ta rika ba da shaidar takardar malanta mai daraja ta daya nce Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya yi ƙarin bayani. To wannan yana nuna mana cewa wannan ƙungiya sunanta Boko Halal ba Boko Haram ba domin waɗannan yara da muke yayewa muna gudanar da waɗannan makaranti ne don yaran su zama na ƙwarai nan gaba. su riƙe mukamai a ƙasan nan da adalci da tausayi da kuma kamanta abin duk da ya kamata a kamanta na taimakon al'umma saboda haka wannan ita ce ribar mu ba wai muna kafa makarantun nan don mu samu ribar kuɗi ba ne amma ribar mu yaran su gyaru zuwa gaba su zama su ne masu riƙe mukamai a ƙasan nan da adalci kuma su riƙi kowa da kowa hannu biyu kuma babban abin sha'awa ma a cikin makarantun nan akwai ma malamai waɗanda suke kirista ne saboda suna da ilimin da za su bayar mu kuma saboda adalci irin na musulunci muka ɗauke su suna karantarwa saboda babu bambanci a bangaren neman ilimi in dai mutum zai bi ka'idar makaranta to muna ɗaukar kowa da kowa matukar ya cancanta a ɗauke shi bangaren ɗalibai da bangaren malaman. Waɗannan makarantu daga Islamiyya an fara buɗe su ne tun 1979 da ɗalibai 297 da malamai uku kacal. Daga nan fa Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid wace nasara aka cimma. Muna da makarantun firamare 22 a jihar Gombe, muna da ɗalibai 4,649. Sai makarantar Asabar da Lahadi, wacce aka buɗe ta don karantar da waɗanda suka zurfafa ilimi a fannin boko amma ba su zurfafa a ɓangaren addini ba an buɗe ta farko ne 1993 sai makarantar sakandare wacce take karantar da tsarin ilimi na kimiyya an buɗe ta ne ranar sha biyar ga watan januware 1994 sannan sukul for arabin and islamic studies wacce institute na education university zaria suke lura da wannan kuma suke ba mu jarrabawa an kafa makarantar farko ne 1994 da malamai guda uku da ɗalibai 65 sai wannan kwaleji da aka bude a wannan watan 4 2016 an buɗe ta ne a shekara ta 2010 da malamai takwas sannan da ɗalibai uku. to gaba ɗaya idan an tattara waɗannan ɗalibai da malamai da yawan makaranti da muke da su a jihar Gombe muna da makaranti 329 da ɗalibai 28,873 muna da malamai 2,000 da ɗari ɗaya da arba'in da shida. In za a tuna kungiyar na gina cibiyar Islama a nan Abuja don ci gaba da yada ilimi kan kitabu wa sunna. ga shugaban majalisar malamai Sheikh Sani haya Jingir. Wannan layin da muka bi na ilimi duk abin da za ka baiwa mutum ba zai iya gyaruwa ba sai an gyara zuciyarsa gyara zuciya kuma sai an haɗa ta da ubangiji ta samu gaskiya ta samu riƙon amana ta samu tausayi ta samu tuna cewa bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi da haka za mu daɗa taimakawa a birane da ƙauyuka wajen yada ilimi su kuma su taimaka wajen gina wayannan makarantu da muke ƙoƙarin yi da masallaci allah ya taimake mu gaba ɗaya insha Allah wannan cibiya ta Abuja dai nan gaba za ta kammala insha Allah wannan cibiya muna sa rai za ta kammala ba tare da dadewa ba lura da yawa masu arzikin da muke da shi da kuma gwamnati wanda mu almajirai mai wa'azi su kuma su ciyar da dukiya Allah ya gina mana kasar mu mu ci gajiyar duniya da lahira karatun addini da na zamani kan gina al'umma su ci ribar duniya da lahira cikin yardar Allah Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya. To muna godiya a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman nasu Adamu Hikaya da ya haɗo mana wannan rahoto. Ciyo Bahiro shi shine ya haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. Kazar da ba da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun To a gaida Usman sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel ga Abubakar Junaidu. zamu fara da sakon umi garba na kwalu ajura ne ciki ce matakin da ƙasar faransa ta ɗauka na samar da matasan da aka kura daga makaranta guraben aiki ya dace da fatan ƙasashen afirka za su yi koyi sai yahuza sahabi ɗan daidai kamba ce allah sarki mu al'ummar najeriya kasafin bana ya zo mana da bazata don allah 'yan majalisa ku gyara kuskuren da ke cikin wannan kasafin kuɗi domin ku miƙa shugaba muhammadu buhari domin ya samu daman aiwatar da ayyukan da yawa talakawa alkawari mu dai 'yan najeriya mun zuba sarautar allah idanu bisa ganawar da 'yan majalisar dattijai suka yi da shugaba muhammadu buhari don warware da murwar da ta kunno kai bayan gyaran da 'yan majalisa suka yi wa kasafin kuɗi na shida. allah ya sa a cimma matsaya wanda hakan zai ba shugaba muhammadu buhari daman aiwatar da ayyukan raya ƙasa sako daga ibrahim kefi jihar bauchi najeriya ta gaba ta fito ne daga ilyasu muhammadu tungan bako kace ya kamata matasan najeriya su yi karatun tanatsu wajen kasancewa mutane na gari domin kuwa ku tuna cewa dukkin da ka yi shimfiɗanka hakanan za a kwanta a kai hattara dai matasan najeriya da ƙarshe sai wata fito daga mamuda salihu ƙauren namuda da hafizu balaraba gusau kuka ce rashin komawar madugun 'yan tawayen kasar sudan ta kudu rick masha birnin juba wani koma baya ne ga yarjejeniyar zaman lafiya da fatan bangaren shugaba silva kiri zai guji karya wannan yarjejeniya to a gaida abubakar junaidu da ra'ayoyin masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban kasar chad idris deby ya lashe zaben sabon wa'adi wanda wannan shine karo na biyar a kan karagar mulki deby ya buge abokan karawarsa har su goma sha uku daga gagarumar tazara sai dai yan adawa sun zarge shi da tafka magudi a zaben a cikin sanarwar da hukumar zaben kasar ta bayar ta ce shugaba debi ya lashe zaben da kashe sittin da rabi cikin 100 na dukkan kur'un da aka jefa har yanzu abin fallasan nan da ke addabar firaministan kasar malaysia na ci gaba da yin illa kasuwannin hada-hadan kudade da ma harkokin siyasar kasar shekara guda bayan da aka zarge shi da laifin batar da samun wasu kudade na gwamnati wannan lamari ya fado kan kamfanin sarrafa hannayen jari na kasar ta malaysia imdb a yau bayan rahotanni da suka fito da ke fitowa da shekarar ta shige cewa an karkata akalan wasu miliyoyin daloli shugaban amurka barack obama ya tsohon bakin cikin tattaunawar da ake na jefa kuri'an amincewa ko akasin haka na cewa kasar birtaniya za ta yanke hukuncin ko dai kasar ta ci gaba da kasancewa cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma a'a a cikin wani shafin jaridar telegraph da aka wallafa jim kaɗan bayan da jirgin shugaban obama ya sauka a tashar jirgin sama na stansted da ke wajen birnin london jiya alhamis shugaban obama ya buƙaci birtaniya da ta ci gaba da kasancewa cikin wannan kungiyar tarayyar turai To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu ni da Ladan Ibrahim a yau da kuma Malama Juli da ta haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Mr. Hauwe, za mu tattara ina mu ina mu gefe domin ba Halima da Jamila Fage su gabatar da shirin yau da gobe na matasa. sai kuma malamai mu ce nan da sa'a ɗaya da rabi za mu wato sa'o'i hudu dai zan ce za mu sake shigowa da izinin Allah da shirinmu na hantsi yanzu dai Salamu alaikum.